وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا كتشي يا كي wannan manzo dukkanin yabo sun tabbata ga Allah wanda ya cancanci kowace irin godiya da yabo wanda ya tsarkaka daga ɗa ya tsarkaka daga abokin tarayya don haka ba shi da abokin tarayya cikin mulkinsa kuma ƙasƙanci da wulaƙanci ba sa shafarsa don haka baya buƙatar wani wanda zai agaza masa ya ƙarfafa shi kuma ka girmama shi girmamawa mai yawa kar ka jingina masa ɗa ko abokin tarayya ko mataimaki wanda yake bayar da agaji cikin mulki